أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس من الكتابين فنوني نمو نمعاملة كان ما أورتا واللفر محمد صديق المنشاوي Allah ji kansa da rahama darasin da ya gabata mun cike karshen shafi na 34 da yau za mu tashi a farkon shafi na 35 da sabon darasi malam ya ce la tanshagil bi zawjatika an ta'a la tanshagil bi zawjatika an ta'a wato kada ga shagaltu da matarka da barin yi wa Allah madaukakin sarki da'a ka san waɗansu mazaje ba su iya soyayya ba da ya samu matarsa kyakkyawa san kowa kin wanda bai samu ba musamman a idanunsa shi mijin to sai ya zauna ya biya mata a ta surutu a ta hira na soyayya lokacin sallah yayi ba a yi sallah ba wani abin da zai kusantar da shi Allah ya taso ya ki kawai yana nan makale da matar shi to kada ka shagaltu da matarka wajen ƙin yi wa Allah biyayya kar ta zama wannan sababi mala yake la taj'al az-zawaj wal aulad ha'ilan bainaka wa bain ta'atillah kada ka sanya matakka da 'ya'yanka su zamanto katanga tsakaninka da yi wa Allah da'a Kar ka yadda da wannan aw qaidan yamna'uka min kasbil hasanati ko kuma ka sanya iyalinka su zamanto wani irin togaci ne da zai hana ka ka samu lada a wurin Allah saboda kana son yaya kana son iyalinka su hana ka yin aikin da'a فعندما قتل حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه lokacin da aka kashe hanzala ibn abi amir Allah ya kara masa yadda qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi alaihi salatu wassalam yake cewa akan hanzala din yace inna sahibakum taghsiluhu almalaika abokinku lalle mala'iku suna masa wanka yanzu haka mala'ikun Allah ne suke masa wanka bayan ya yi shahada a sa'aru sahibatahu sai aka tambaye matarsa a kan labarin shi sai ta ba da amsa ta ce wato ga halin da ya kasance ko kuma fasalu sahibatahu ne annabi ne ya ce wa mala'iku ya ce sahabbai mala'iku na yi wa ɗan uwanku wanka ko da ka fasalu sahibatahu ku je ku tambaye matarsa menene dalili ko da ko na asalu zaujatahu sai aka tambaye matarsa an zalika akan wannan dalili qalat sai ta ce kharaja wa huwa junub ya fita ne da janaba a jikinsa ana ya kusance ta kwanciya ta auratayya da ke tsakanin mata da miji da ya fita cikin janaba ya fita ne lamma tabi alhai'a lokacin da ya kuwa ana kira a zo a tafi jihadi hayya alal jihad hayya alal jihad wannan dalilin da ya ji bai tsaya ko ɓata lokacin yin wankan janaba ba haka ya fita da wannan janaba a tare da shi na kusantan iyalinsa da yayi abin da ake nufi da hai'a ga shi nan cikin baka mala yake sautin munadi lil wato kiran mai kira ko yekuwa da yake kira dan aje yi jihadi فقال النبي صلى الله عليه وسلم da annabi ya ce lizalika tazkiruhul mala'ika saboda haka ne mala'iku suke masa wanka wanda an sani shi wanda ya shahada ba mai wanka an binne shi ana binne shi ne haka nan ba tare da wanka ba ba tare da canza mai tufafi ba kayan jikinsa da shi ake binne shi to kuma sai gashi shi wannan mala'iku na masa wanka wannan janabar ashe ita ce sababi ina fata muna fahimta da ya biye ma matarsa kamar yadda zai zamanto cewa ba wata magana ba ce da na tabbatar da mutum biyu ba za su yi sabani ba a cikin mu inda amu ne yanzu mutum da ya aure sabuwar amarya an kawo maka ita gida a daren da ka tare gobe da cikin dare ko da suka fuka da ana hayya alal jihad za ka ne ko ko za ka ce ka mu dai sai wani jihadin mai zuwa ko ba ka ba ko ka ji mutum ya ce ani ga wani babban jihadi na a gida ba shi ne jihadin za ka ta ganin uzure-uzure da za a yi ta kawo amma wannan sahabi Allah ya tsara masa yadda hanzara ibn abi amir nan take ya kyale wannan mata taka kamar yadda shi da hadisin ya zo ma cewa amarya ce ya fita da zainaban a tare da shi ya kuma je wannan jihadi har Allah ya azurta shi da shahada ina fata muna fahimta Allah ya azurta shi da shahada to kaga matarsa bata shagaltar da shi ga barin yi wa Allah da'a ba wannan jihadin da'a ne ga Allah malam yace wa tazawwaja Abdullah ibn Abi Bakar Abdullah dan Abu Bakar yayi aure radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda wa ya aura ya aura wata yarinya san dalili ya kyakkyawa san kowakin wanda bai samu ba sunan ta atika ta bintu zaid ibn Amur, ibn nufayl sunan matar atika kenan, wa kanat hasna za ta kyakkyawa ce za ta khuluqin bari kuma ga kyawawan ɗabi'u ga kyau ga hali A shagalat ko an magazihi kawai sai ta shagaltar da shi gabarin zuwa yaki sai dai na zuwa yaki yakin da ake zuwa Ka ga irin abin ko sai a wancan zamanin ba an samu kenan ina ga mu yanzu sai ta shagaltar da shi saboda san da yake mata da canta da kuma halinta bai zuwa yaƙoƙin inda ake fita a amarahu abuhu bi talatin ha kawai sai abubakar ya kira shi babansa ya ce ka saki wannan matar ya ba shi umarni ya sake ta wa qala lahu ya ce masa innaha qad shagalatuka an magazika domin ta shagaltar da kai ga barin zuwa yaƙi ana ta hayya alal jihadi fi sabilillah kai baka zuwa kana gida a makale saboda matarka so da ka sake ta sake ta a tsallaka shi kuma sai sake ta ya umarni bu umarnin baban ba ya so ba kamar rabihi abuhu wa huwa yanshid abin ya zo wuce kawai sai ya ci karo da shi dan yana ta waka yana kuka yana cewa falam ara mithli tsallaqa al-yawma mithlaha wala mithluha fi ghairi dhanbin tuqlaqu laha khuluqun jazalun wa ra'yun wa mansabi ala kibrin minni wa inni lawamiqu an gane ko yana tafe yana waɗannan waƙoƙi yana kuka ma'anar waƙar shi ne falam ara misli tsallan ƙalbiyar wa misli ha sai ban yoyon da yau a ce ni iri na ne zan saki mace irin wannan iri na zai saki irin wannan ce wala misli ha fi gairi zambin tulaku ba irin wannan mata ake saki ba tare da wani zunubi ba ba ce laifin komai ba kawai a sake ta laha kulukun jazar wa ra'ayin wa mansabu ga ta da hankali tana da ɗabi'u masu kyau sannan tana da ra'ayi shawarorinta da tattu ne ala kibarin minni wa inni Ya yace duk da yadda nake da girma na dinnan da matsayina tana da ma'ana ra'ayoyin da ma ya wa idan ta kawo ya yace wallahi na kamu da santa muwamiq ko lawaniq din abin da yake nufi shine na kamu da kaunarta santa da ɗabi'un halayenta sun mamaye zuciyata ma'ana ya shiga cikin bege an fahimta da abubakar ya ganshi sai ya gano lallai wannan ɗan nashi ba ya shiga cikin wata duniya kuma wannan hukuncin da yake ya maɗan nan tsauri shikenan faraqqa lahu abuhu sai wannan hali ya sa uban ya tausaya maɗan ma'ana sai ɗan ya ba abubakar tausayi raja'aha ya ba shi dama ya mai da ita ثم شهد مع alaihi wa الله عليه وسلم bin بالطائف daga nan kuma ya tafi yaƙi shi wannan ɗan dai tare da annabi a yaƙi da aka je a ta'ifa fa asabahu sahmun sai kibiya ta same shi fama ta ka iddati bil madina ko ba da madina bayan ya dawo madina ya dan yi jinya sai Allah ya karɓi rayuwarsa <laughs> mu dace ala kulli halin darasin da malam ya mana wani abu ne da yake faruwa kwarai da gaske za ka ga cewa 'ya'yanmu da iyalanmu suna shagaltar da mu da yawa akan abin da ya shafi yin kuma daidai yake da lokacin da wani aikin alkhairi zai taso sai shaidan ya tuna maka 'ya'yanka da matanka in kai kaza to su ya za su ko in ka ba da kaza ya za su yi ga school fees ga kuɗin haya ga kuɗin kaza ko ga kuɗin ruwa ga kuɗin nefa ga kuɗin zai ta kawo maka abubuwa ga kuɗin asibiti ga kaza ga kaza ya ta kawo maka dama qur'ani ya gaya mana ya yi da al-faqra wa ya ya'murukum kundin fahsha shi shaytan yana muku alƙawarin talauci an gane ko yana kuma yi muku alƙawari ko ya sa ku ku aikata alfasha ne wannan magana take nufi idan wani wuri ne na badala na shashanci da holewa da morewa suka ga mutum yana kashe kudin sa auren amma in dai wuri ne na da'an Allah to yanzu ya rika tuna maka cewa to ai fa kaza in ka bada kaza ya zaka kaza ka in ga abu kaza da kaza sun yawa sai ka ji kawai ka Allah da yake sarki ya shirya da mu ya ba mu iban ya kan zukatan mu kada iyalan mu su zamanto dalili na nisantan ubangiji dama qur'ani ya ce ya allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ko ku bari dukiyarku da ƴaƴanku da iyalai su hana ku ambatan Allah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wanda ya aikata haka ya bari iyalansa da dukiya ko ƴaƴan suka sa suka zama ya zama wato ya shagaltu ga barin Allah to yana cikin masu hasara Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa sai tambayoyi alaikum assalam wa rahmatullah duka ɗaya ne duka ɗaya ne da wanda aka kashe shi a jihadi nan da ke mutu a filin daga da wanda sai da ya dawo gida ma ya yi jinya dalilin mutuwar jiya, kamar yadda mutum inda zai kashe wani ya bige wani da mota ya mutu nan take shi ya kashe shi da kuma ya buge shi ne aka dauke shi aka kai shi asibiti ya jinyan kwana ɗaya ko biyu sannan ya mutu duk da shi ne kasar ina mata muna fahimta Allah ya kare ni saboda ka ba bambancin wancan shahada da wannan shahada duka ɗaya ne ai sababin da ake kallo menene ya janyo aka sauke ka ko aka kashe ka Umar Annabi ya ce shahidi ne ka fahimta amma kuma sai da Umar ya jinya lokacin da Abu Lu'lu'atul Majusi ya yanka cikin sa da wuka har sai da hanjinsa ya yanke sannan kuma ya ce usmanu shahidi ne usmanu kuma nan take ya mutu kaga wancan ya mutu nan take aka kashe shi ba jinya ne ba wannan kuma an kashe shi ne amma ya yi jinya ina fata muna fahimta shi ko abubakar shi ma shahidi ne amma siddiqi annabi ya faɗa cewa shi matsayinsa siddiqi ne saboda shi ma kamar da na ambata muku an kashe shi ne saboda guba aka sa masa da sauran abubuwan da za su saboda haka wannan ba bambanci shahada shahada ce Allah ya azurta mu da ita ko da a gidajenmu babban matsayi ne wannan kana bacci ma in ka mutu Allah ya karfe ka sai ya kai ka matsayin shahidi an fahimta domin matsayi ne babba a aljanna daga annabawa sai su dike fasin shahidi a gani Allah ya samu dace to Allah ya dace da mu اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين